barkan mu sake saduwa da ku a wannan majalisi wanda muka muka muka saba gabatar da tafsirin Qur'ani mai girma a nan markas Aisha Ummul Mu'minin wanda yake garin Kubariya jihar Kaduna Nijar a wannan munasaba na watan azumi mai albarka wanda yau muna sha biyu ga watan Ramadan shekara ta da biyar. manzon Allah daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 22 ga watan uku shekarar miladiya 2024 wannan kuma ana ci gaba ne za mu ci gaba da inda muka kwana a jiya mara ya karanta ayoyi sai mu kai ƙarshe ba aya ta farko ba mu gama da ita ba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 إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ما لا يجي هذه الآية الكريمة دعوة لجميع المساة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة yace wannan aya kalima mai karamci kira da Allah subhanahu wataala yake wa dukkan masu sabo daga cikin kafirai da ma waɗanda ba kafirai ba ila tawbati wal inaba zuwa ga tuba da komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa ikhbaru bi anna Allah tabaraka wa ta'ala yaghfiru dhunuba jami'a kuma Allah yana bada labari cewa ba shi ne yana gafarta zunubai gaba daya amma liman taba min hawa jafiha min hawa wa anha sai ga wanda ya tuba kuma ya koma ya bar kalmar sabon wa in kana ma kana in ma ya ne ba da zulmi yake wa in kasurat wa kanat misal zabalil bahr kuma komai yawan ta koda yake kofan teku zuwa ƙarshen maganar malin da yi sai Allah subhanahu wa ta'ala ce kul ya annabi ka ce ya ibadi alladina ya ibadi alladina asrafu ya bayina wanda kuka yi maka barna kuka ballata rayuwanku la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke gamna daga rahmar Allah kada ku ce shikenan ku kawai an gama da ku ko ba ba za a muku gafara ba ko za a muku ku ba inna Allah ya yaghfiru dhunuba jami'a dan saboda Allah yana gafarta zunubai gaba daya innahu huwal ghafurur rahim shi Allah subhanahu ta'ala mai gafara ne kuma mai jin kai dan malam ya rawatu hadisi daga Imam Bukhari Allah ya kansu da rahama hadisi zuwa ga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa da shi da babansa Ya ce yace anna nasan min ahli shirki kanu a fa Ya ce wasu mutane daga cikin mushrikai sun yawaita kisa wa zalamu a aktharu sun yi zana, sun yawaita zina fa atan muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa qalu sai suka zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce inna alladhi taqulu wa tad'u ilayhi la hasan suka ce abinda kake faɗa kuma abinda kake kira mu zuwa gare shi abu ne mai kyau suna nufin Qur'ani da addinin musulunci law tukbirna da kuma ka ba mu labari anna lima amilna kafara shin abinda mu muka yi na barna mun yi shirka mun yi zina mun yi kaza din nan akwai kafara mana Allah zai gyara tsakaninmu ya goge goge kamar mu ba to sai wannan fa nazalat walladina la yad'una ma'a Allah ilahan akhara wala yaqtulun nafsan allati harrama Allah illa bil haqqi wala yaznun sai wancan ayan ta sauka kuma wa nazala qul ya ibadi alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ashe sabon nuzul din ba wasu mutane da suka zo suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce a rayuwarsu sun yi barka kuma babu barna kamar da wanda yake shirka kuma alfasha sun yi zina yaya akwai gyarawa za su gyara tsakaninsu da Allah kaga sai wannan aya sai ta sauka wacce aya ko sani ai wanda Allah ya jero mana lifka kalif lifka a ƙarshe ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu lahu sayyi'atil hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima duk wanda ya tuba mana bayan ya yi barna wallazi da la ilaha illa Allah ilahan akrafu ba sa haɗin shirka guda ya fito nafsun da ce haram Allah ila bil haqqi ba sa kisa babu wanda ba shi da haƙƙi wala ya zura ba sa zina Allah sai ya ce to wanda ma yayi wannan din sai ya tuba illa man taba da ya tuba illa man taba wa amana wa amil amalan saliha ya tuba ya imani ya yaki da kwarai to Allah zai canja masa zulmin da ya ma za a mu shi dada wannan ayar aya ce babba wanda take sa fata take farfadon fata a zuciyar kowane musulmi don haka aka samu hadisi imam ahmad ya rubuta hadisi wanda ya je ya jimina ma sauban maula rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauban yaro ne a gidan manzon Allah mai aiki aiki sauban yake cewa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Na ji manzon Allah tsira da aminci Allah su mutu a garshe na cewa ma ahabbu anna li a duniya wa ma fiha bi hadhihi aya manzon Allah ke cewa ni ban so ba a ce na wannan ayan da aka bani ta himin abin da yake cikin duniya duniya da abin da ke cikin ta ban so ba a ce a sauya min abin abin da yake duniya da abin da ke cikin duniya don saboda wannan rasa wannan ayan ya ce na fi son wannan ayan fiye da abin da yake duniya da don saboda sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ayan ta sa ruhi na na na fatan alheri game da duk mai sabon Allah subhanahu wataala sabon nan kuma ko shirka ne ko kafirci ne dan in yayi in yana in ya tuba to Allah subhanahu wataala kuma zai amshi tubansa fa kala rajulun sai wani mutum ya ce manzo Allah ya rasulullahi faman ashraka har wanda yayi shirka shi ma wannan ayan ta shahi ta shahe shi fa sakata annabi sallallahu alaihi wasallam thumma kala manzo Allah ban yayi shiru sai ya ce ala wa man ashraka surara har ma wanda ya shirka inda ya tuba ‘yan uwa ku duba ana maganar shirka don saboda shirka shine babban laifi ki mutane suna ganin abu ne mana bai kai ya kawo ko bai taka kara balle ya karya ba kamar zuwa wajen boka